gonna performance a filin qatar filin world cup ba ma mu zaka zarga ba ni zaka zarga ba ma ka ce wayan an kai yi performance ai manyan mu zaka zarga because ni I'm beyond I'm beyond yeah I'm a hip hop I make proud I'm a, I'm a hip hop myself yeah I go by the name hip hop G Fresh Alamin Kano State Material you heard me Emana ko gaba da filin World Cup ka kai ni zan yi performance successful fiye da Kis Daniel din da kake magana wai ayi zo in koya wai har da wasu yan Hausawa Hausawa wannan namu wai eh wallahi ka ga musu Kis Daniel din banza me Kis Daniel yake cewa o shi Oteu Oteu ye Oteu Oteu Malam ku ce min suna saka jari suna da manya connection by connection ne yake hitting connection by samun contract a World Cup duk mawakan arewa kuna so ku ce min ba su iya waka ba ne ga baki ɗaya kai ni fa akan arewa ba zan daina faɗa na fa I swear to God I gotta fuck everybody ass I swear to God I gotta fuck everybody ass They're trying to fuck up arewa right here where I am I belongs to where I am and I do present where I am wherever man hit it up worldwide hit it up ka gane magana so maganan gaskiya ka fita da wannan maganar ka gane ka fita da magana wai wai an kai ka ji fresh ba za ka kis daniel din ma da yayarsa tana nan tana nan a a farm center ya kasa taimakon ta wacce ta taimake shi sanda ta kawo shi kano ta ta kawo shi kano aka muka bude mai stage muka bude mai stage a eleganti sunanta sofi tana nan a farm santa ai tana nan a farm center so yanzu ma shi ya din ta ba ma ya taimakon ta kuma da ita take kawo shi dubu talatin dubu hamsin haka take biya mai kuɗin abubuwa bai mata ba wa dan uwanta ne na jini kun san su ba irin hausa su yarabawa ne yawwa mu ba ma wannan yawwa mu ba ma wannan kawai ka gane ƙarya ne babu wani wani wai artist din Najeriya wanda zai iya hitting wani presentation a wani guri da ni ni da kaina ni ni in kasa ha ba da Allah me aka yi da me aka yi ma ana maganan US kan ana maganan international hitting kana magana wai wai wani wannan